baki mai yanka wuya. A ƙarshe dai Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da tsarin tattarawa da tura sakamakon zaɓe ta na'urar zamani. A yayin da kuma ta rusa tsarin zaɓen fitar da 'yan takara na wakilai wato delegates. Jama'a Assalamu alaikum. Biyo bayan tsawon lokaci ana kikikaka kan kudirin yin garan bawul ga dokar zaben Najeriya da zai baiwa hukumar zaben kasar ta INEC damar tattarawa da tura sakamakon zaɓe ta hanyar amfani da na'ura a majalisar dattawa. Daga ƙarshe dai kudirin ya sami amincewar majalisar. haka kuma majalisar ta zartar da wani kudurin da ya tilasta wa dukkan jam'iyyun siyasa gudanar da zaben fidda 'yan takara na 'yar tinke ko ƙato bayan ƙato a maimakon tsarin da ake kai na amfani da wakilai wato delegates shugaban kwamitin majalisar dattawan kan hukumar zaɓe sanata kabir ibrahim gaya ya yi bayani kan ƙudurorin biyu da majalisar ta zartar a dokar zaɓe a zamanta na ranar talata. Mun sa doka a darar musatar da tijai cewa mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko ma kuma yanzu ma muka da shi. Amma abin da mai da shi ba da farko ne cewa mai yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba. Saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi. To yanzu muka ce eh, mun yadda a yi turo da zaben amma nake nufin ba muna nufin a turo kalmomi ba a turo sakamako misali kamar yanzu da ana suke yi in an ɗauki sakamako an gama ejen ya sa hannu kwasa sai su ɗau hoton da waya kamar whatsapp sai su harbo to wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba amma in lamba aka ce abc dubu ɗari pdp dubu biyar wace ce dubu uku to in za ka turo dubiyar injin za a mai da ta hamsin da biyar ko dubu uku a mai da dubu kaza in lamba za ka tura to muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar da suke a zaben edo na zaɓe da suke na edo mun dai muna neman hanyar da za mu samu sauƙin magudi mai bi ka ce za ka hana magudi ɗari wasu ɗari zai wahala amma a samu sauƙi yadda mutane za su gamsu da abin da suka zaɓa shi ka nuna musu na biyu shine maganar zaben jam'iyya shine kusan mu a wurin mu demokradiyya yan majalisar tarayya sun yadda cewa a je a yi zaɓe ga baki ɗaya na ƙato bayan ƙato maimakon a ce a yi delegate to a yi zaɓe kowa a garije ƙauyensu kamar wato mazaɓa mazaɓa kamar yana da mazaɓa 172 to duk mazaɓa ta 172 rana ɗaya za a wannan zaɓen na zaɓar ɗan takara wani zai tsaya da hoton ɗan takara ko 'yan takara sai kuma mutane su bi layin wanda suke so da mata da maza da yara in dai 'yan jam'iyya ne to ka ga wannan in abin da muke gudu in ma magudi za ka yi masu yan ƙura za ka yi to zai wahala a ce ana da waje zaɓe 172 a ce duk ka raba kuɗinka kana sayan ƙura mun soke zaben delegate wato magana delegate abu ne mai wahala delegate mutane ne kaɗan ba za su fi dubu biyar ko dubu biyu ko dubu ɗaya ma ɗari biyu a ce su za su yi zaben ɗan majalisar tarayya ko za su zaben sanata kuma duk mutum da ya san jama'a ne suka zaɓe shi ba ya ba su kuɗi ba shi ma ya san suna bin sa shi. to wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan ƙato bayan ƙato ɗin har zuwa zaben shugaban ƙasa kowace jam'iyya a najeriya in za ɗan takara sai ta yi haka babbar jam'iyyar adawa ta pdp dai ta ce ta yi na'am da ƙudurin amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe to amma kuma ta ce tana nan kan bakanta na ƙalubalantar tsarin zaɓen fidda gwani na ƙato bayan ƙato kamar yadda ta fito fili ta nuna rashin amincewarta da kudurin a can baya kafin a zartar da shi. Ibrahim Umar Tsauri ne sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa. Mu da muke adawa wannan zai gwada mu mutane cewa ba makauniyar adawa muke ba. Inda aka yi abun kirki ko da ba jam'iyyar mu ba zama kan hudun abun kirki. Inda kuma aka yi ba daidai ba muka ga ba daidai ba ne za mu faɗi gwargwadon iyar fahimtar mu babu shakka mun yaba ma majalisar dattawa da ta amince da cewa inec na da ikon da za ta yi transmission na zaɓe online wannan abin yabawa ne kuma gaskiya mai maraba da shi domin shi ne dama abin da 'yan najeriya ke jira shi suke so su ji kuma su shi suke son su ga an aikatar da shi wanda in allah ya yarda idan aka zo akan wannan tsarin to kowa ƙura'a shi za ta yi amfani don za ka jefa ƙura'a kuma a baka mutumin da ka zaɓa kuma babu a ringizan ƙura'a, kamar abin da ake cewa ne one man one vote wannan mu yaba majalisar dattawa amma a kan majalis a kan cewa duk zaɓen da za a yi na hidda gwani a ce a yi 18 ko kuma option a4 to tsakani da allah wannan sun gina rami ne makansu domin idan dai aka ce duk wanda zai firamare sani direct firamare to na tabbatar cewa daidai yake da in za ka tsaya zaɓe za ka tsaya zaɓe sau biyu ne to kuma in kawo za ka tsaya zaɓe sau biyu to wannan magana ta cewa a bar amfani da kuɗi a wurin zaɓe zai wahala to kuma su ma da suka yi abuwan da ya shahe su don in za su kashe naira goma su ci zaɓe to sai sun kashe ɗari yanzu don haka mu a jam'iyyar mu ta pdp a matsayin adawa tsakani da allah ba mu gamsu da wannan tsarin da suka yi ba kuma ya kamata a duba shi muna son demokradiyya ta tabbata a najeriya amma idan aka ce zaɓe za a yi ko kuma direct primary kowane lokaci wannan ba shi da kyau ga demokradiyya domin shi zaɓe consensus ya fi in har zai yiwu to kowane irin tasiri waɗannan ƙudurorin biyu za su yi ga tsarin zaɓen ƙasar tambayar kenan da na yi wa mai fashin baƙi kan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada to babban abu shine ka san kowane ciyo da irin nashi magani kamata a ce najeriya ta wuce hidda gwani ta hanyar ƙato bayan ƙato ya kamata a ce najeriya ta wuce wannan in ka tuna lokacin mulkin soja ya da shekara ashirin da ta wuce an yi shi wanda suke ce ma option a4 to amma kuma saboda irin halayya mu na rashin gaskiya da rashin son biyar ka'ida da kare duk abubuwan da an kai shi yasa yanzu nan mutane ke ganin in an komo akan irin wannan ya tinkin abin shi na dama domin ka lura jam'iyyu ai suna ɗaya ne sun bar tacewa da ake cewa suna tacewa za a ce ma wai ayin sulhu wata yaudara guda da sun ka gane sai a to a ce maka ai kowa ya yarda in kana da magana a ce kai kara ga jam'iyya ka rubuta kara ga jam'iyya ba abin da za a yi amma da yan ya zan dole a tace watan a iya tinke wani bayan wani to kaga wannan tun da dai ko wani ciwo da irin nashi magani mun ranci da Allah ba mu yin gaba haka muke irin wannan shi ya kamata damuwa magana kuma ta da sakamakon zaɓe ta hanyar ah, yanar gizo a tura da makamantansu ai san majalisa gaba ɗaya ta ƙasa bata so a yi shi ba amma jama'a ƙarhi na jama'a suka yi mata ca wannan shi yasa ita kanta majalisa ta ƙasa yanzu ta dawo to babban abin da dai da muhimmanci shine hukumar zaɓe an bata iko da ɗaya an samu cikas shugabanninta to su za su yi bayani don an saka mata mara an bata iko don haka dole na su zauna su yi tunani su tabbatar da tsari ne wanda bakin gwargwadonsu ba za a samu matsala gare shi ba muhimmancin shi shine zai sa abin shi sauri a kana ganin wasu kasashe yana da wuya a ɗauki sati ɗaya ba a ji sakamako ba amma na sai a ɗauki dogon lokaci dogon lokacin nan ba haushe ke cewa wai a bari ya huce shi ka sa rabon wani shiga to a daɗe wannan da aka yi kahin sakamako duk wani magawudi da ake yi da canje-canje sannan ne ake yin shi mu koma maganar doka ta gudanar da zaben hidda gwani na kai tsaye akwai babbar jam'iyyar adawa ta pdp wadda tun a kwanakin baya ta kalubalanci wannan yunkuri tana ganin cewa kamar shiri ne wanda yake yana bukatar kashe makudan kuɗaɗe saboda kamar za ka shiga zaɓe biyu ne to ni ban iya fahimtar cewa yana ƙara tsadar zaɓe sai suna son su yi magudi ne wata abin da an kuɗi shine sun yi imani da cewa su sa kuɗi su sayi kuri'a don haka yanzu an ba su aiki don ya zan duk dan kuɗan jam'iyya wanda ke da kati yana da ikon tsaya bayan wanda yake so to suka ce su ko za su sai shi da kuɗi to an ba su aiki inda da suna zaton kila delegate national delegate goma goma ne to yanzu kila sun kai dubu biyar biyar ko dubu goma goma don haka shi suke faɗi da kashin kuɗi amma in ba don haka nan ba ban ga wani kashin kuɗi da ke akwai ba kaka manta waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye ba su yin demokuraɗiyya a cikin gida. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.